نفسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كانوا يوشا شيدا قوتهم في القاعدة هجرة أن صلى الله عليه وسلم من ليلة نبي مدودة أربعين هم يوشا ترى قوتهم بقي ميلادية دمو بيد وقوم ترى أن مسلاتي جامع الشيخ تلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شيء ومن قرأت حديثي نماكو ماكو أتشل تافن التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ الإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله من أشكين كتاب العلم كم وأن مجلس منتلا تندذير كينا زامتا شباب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع باب لكي بياني أخم فدن النبي صلى الله عليه وسلم ليكي شوى رب مبلغ ونزبه akan kai ma mutum ilimi sai ya fi fahimta da haddacewa min daga asalin wanda ya ji maganar ta wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari ya ambace shi a cikin sahihin sa haka anan amma a cikin kitabul hajji babu babu al-khutbati bi minan sai ya fitar da shi da sanadinsa a nan ya ambace shi babu sanadi ya dauke shi ya zama masa taki na tarjamar babin da yake son ya fitar da fiqhu a cikinsa amma a wani wurin a kitabul hajji babu al-khuffati bi minan sai ya zama ya fitar da shi da sanadinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin yana cewa rubba muballighin aw 'anin sami wani lokacin akan iya kai mu mutum labari sai ya zama ya fi fahimtar labarin fiye da wanda ya kai masa labari kana iya cewa wani zubin malami na iya karantar da almajiri amma almajirin kuma ya fi malamin fahimta shi ne abin da yake nufi malami zai iya karantar da ɗalibi shi ya karantar da shi amma kuma wannan abin da ya karantar da shi sai almajirin Allah ya ba shi wata fahimtar da malamin kuma ba da ita to an wannan akwai shi عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطانه أو بزمانه ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه وأن حديث أن ساموش دقاء صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر نفيع بن الحارث أي لقيتين صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومين لقيتين صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولد سوق الدماء القالي saboda ka alƙali ne shi shi wannan riwaya yake cewa qa'ada alaihi salamu ala ba'irihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kan raƙuminsa raƙumin kuma yana tsaye wannan abin ya faru ne a ranar talla sallah babba ranar goma ga wata a kuma hajjin annabi sallallahu alaihi da ya yi a shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sai ya zama a kan raƙuminsa ya zauna yake hudu ba wa'amtaka insanin bi khitamihi aw bi inamihi sai wani mutum ya zama ya rike masa tsakanin raƙumin nasa da khitam da zimam duk mai riwaya shi ne shakka shin an ce musu ne bi khitamihi ko ko bi zimamihi da khitam da zimam dukkanin suna nufin akala abinda ake daure ma rakumi baki mahayinsa ya rike domin kada rakumin ya zama yana yin abin da ba a son ya yi na taurin kai ko kuma in ana bukatar ya tsaya ya tsayawa ko ana bukatar yi sauri to ya ƙi yin sauri tsiri za mu ji wani mutum ne wannan sun maƙala ayyu yau min haza annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawan jarakumin nan sai ya tambaya ya ce ayyu yau min haza wannan wace rana ce فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه sai muka yi shiru muka zaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa ma wannan ranar wani suna ne na daban ba sunanta da muka saba da shi ba wato ranar sallah babba ranar idi ranar sukan abin sokewa ko kuma ranar layya qala alaysa yawman nahri sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce a wai yau ba ita bace ranar suka wato ranar layya kenan suka su tari a haƙƙin alhazai domin su ababen da suka fi yin hadaya da su su ne raƙuma su kuma raƙuma haƙƙinsu su shi ne a soke su ba a yanka su ba ƙunna bala sai muka ce ya ma'aikin Allah ai ita ce ai ranar suka ce ƙala fa ayyu shahrin hada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wani wata muke ciki fatakatna hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi har muka zaci cewa annabi sallama zai kira wannan watan da wani sabon suna ba sunan da muka saba da shi ba cewa zulhijja فقال أليس بذي الحجة sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba watan zulhijja nake ciki ba ba watan goma ba ne muke ciki a cikin shekarar musulunci ƙulna bala sai muka ce iya eh, ma'aikin Allah ai ita ce shi ne watan zulhijjar akwai a riwayar musulun akwai tambaya ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyu baladin hada wani gari muke ciki shi ma fasakatna hatta zananna annahu sayusammihi da ismihi sai sahabbai suka yi shiru suka zaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai ambaci su garin maka da wani suna da basu san shi ba sai ya ce alaisa baladakum makkata ba garin ku bane makka kun ga tambayoyi uku kenan ya tambaye su game da yini ya tambaye su game da wata sannan kuma ya tambaye su game da gari garin da suke ciki to da suka ma'annin su sama annin su mai musu wannan tambayar akwai ilimin da yake son ya karantar da su to amma saboda ya nuna musu mahimmancin abin da zai karantar da su sai ya ɗauki ababen da suke girmamawa larabawa suna girmama waɗannan abubuwan guda uku yu'azzimuna yawman nahar wa yu'azzimuna shahra dhil hijja sannan wa yu'azzimuna baladahum makkah suna girmama ranar sallah suna girmama watan zulhijja domin yana ɗaya daga cikin watanni guda hudu daga cikin watanni waɗanda ba sa yaƙi a cikinsu al'ashurul hurum kenan min ha arba'atul hurum watanni guda hudu su ne manzon sun ya ce salasatun mutawaliyatu guda uku a jera suke su ne wa zulqa'adati وذو الحجة والمحرم ورجب مضر مجاؤك أحدثك سوني ذو القعدة وتنشع ليلة مكي تكيان وتا نبيو شيني وتنشع بيو ذو الحجة كينا وتنقولي سيكما وتا نأكو شيكما شيني المحرم duka waɗannan ya waɗannan watanni guda uku laraba ba ta yin yaƙi a cikinsu idan da mutum za a kashe mishi baba a jahiliya to ba zai ɗau fansa a cikin waɗannan watannin ba na hudunsu shine rajab rajab mudar sai manzo mai fassara shi sai ce allazi baina jumada wa sha'ban shine wanda yake tsakanin jumada al-akhirah da kuma sha'ban wato rajab kenan watan bakwai to su ne waɗannan watanni masu alfarma laraba suna girmama su ko mutum ya kashe ma mutum baba a ka'idar balarabe duk wanda ya kashe masa ɗan uwa ko baba to shi ma ka'ida ce ya rama kuma idan ya tashi ramawa to tari ba zai rama da ɗaya ba ne na sha na taɓa ba ku labarin muhalhil muhalhil ibn rabi'a da aka kashe masa ɗan uwansa kulai aka kashe masa dan uwansa kulaibu ya rantsi da latu da uzza da manata ya ce sai ya karar da kabilar da ta kashe masa dan uwa kulaibu ya gama rantsuwarsa kenan sai aka zo sai aka ce ai ga wani can daga cikin yan uwan shi ya je ya kashe makashin kulaibu shi kenan an yi ɗaya da ɗaya shine sai wata magana sai ya ce bi akhi kulaibin liyabu bi shit'i na'li kulay yace wancan da aka kai dan an kashe wanda ya kashe kulaibu shine za a ce an yi shi na ɗaya da ɗaya yace a a yanzu hancin kulaibu muka hancin takalmin kulaibu muka kashe shi wancan da ya kashe kulaibu din to hancin takalmin kulaibu ne yanzu muka ɗauko mun kwato hancin takalmin kulaibu hancin takalmi ba eh kaga ba a je sauran takalmin duka gabaki daya sannan a tsago daga sama suka bin gaba gaba gaba gaba duk gaba ɗaya kila tana matsayin kulaibu eh, to ko da irin haka ta faru idan a cikin waɗannan watannin ne to ba a ramawa sai mutum ya bari zai ta kallon wanda ya kashe mishi dan uwa ko ya kashe mishi wani ba ya kashe mai baba sai idan an fita daga cikin waɗannan watannin shi ke nan kawai sai ya ɗaukansa to shi ne manzalla ta sama ya ce ba wani wata kuke ciki aka faɗa sannan kuma suna girmama garinsu garin makka shi ma garin makka musamman iyaka inda aka shata ake ce masa harami idan mutum zai ga wani kashe baban shi ba zai mai komai ba har sai ya fito ba a yaƙi a wannan kuma tun da Allah madaukakin sarki ya halitta samai da kasai haka hukuncin yake ba hukuncin jahiliya ba ne sannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hukuncin ba hukunci ne da tun da Allah ya halitta sama da kasa ya ce ba a yaƙi a maka gari ne mai alfarma to maza salama yana sanya girmama wasu abubuwan da su ma suke da daraja sai ya buga musu misali da waɗannan abubuwan guda uku kuma zai faɗi abubuwa uku ya tambaye su game da yininsu ran sallah ya tambaye su game da watansu zulhijja sannan ya tambaye su game da garinsu makka to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa inna dima'akum lalle jinanan wa a'radakum da kuma wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum sannan da mutuncinku bainakum haramun a tsakaninku suna da alfarma haramun ne wani ya zidda jinin wani haramun ne wani ya ci dukiyar wani ba da hakki ba haramun ne wani ya ci mutuncin wani ba tare da hakki ba yadda waɗancan abubuwan suke da alfarma kun yadda suna da alfarma ku ku ɗauki waɗannan abubuwan guda uku su masu zama suna da alfarma kun yadda kada a yaƙi kada a zidda jini ranar sallah kun yadda kada a zidda jini a watan zulhijja dukansa kun yadda kada a zidda jini a cikin garin makka ba a yaƙi duka a cikin waɗannan bagiran guda uku to haka waɗannan abubuwa shi kan shi jinin rai kenan ko kuma abin da bai kai rai ba zai iya zama jini ya zama annafs addamu kad yakunu nafsan jini zai iya zama rai gabaki daya sannan kuma zai iya zama udwan zai iya zama wata gaba eh, sannan zai iya zama hukuma zai iya zama shadija duka sunaye ne na kifafi da ake yi idan wani ya cutar da wani to shi ma a taka masa gwaggwadon abin da ya masa ko kuma ya zama ya biya diya ko zamani to jina nan ku haramun haka dukiyoyinku haka nan kawai sujjan wani ya zo ya ci dukiyar wani da ƙarfin ya ko da wayau musulunci bai ji da wannan ba haka nan mutunci wani ya zo ya ci mutuncin wani ya zazzage shi ko ya aibanta shi da zurriyarsa ko da danginsa To a yadda da wannan ba a musulunci ka hurmati jikun hada irin daraja da alfarma da haramci da yininku wannan na sallah yake da shi fi shahrikum hada kuma ayyinin naku yana cikin wannan watan naku ne sannan fi baladikum hada sannan kuma a cikin garinku li yuballigi shahidul ghaiba wanda yake nan yanzu ya isar ma da wanda baya nan wannan bayanin da nayi yanzu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake nan yanzu ya isar ma wanda baya nan fa inna shahida asa an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu so tari ko kuma wani zubin zai iya yiwa a shahid wanda yake nan an balli ga manhuwa aw'a lahu minhu ya je ya isar ma wanda ya fi shi fahimta ya fi shi hadda to shine abin da al bukhari ya kulla babin sa a kansa al-Imam az-Zabidi rahmatullahi alaihi kuma ya tabbatar da shi abinda suke ce ma aw'a kai wa'a al shine alfaham wal hibs fahimta da kuma hadda ko hadda da fahimta shi yasa a hudubobin su in za su bude hudubobin su sukan faɗi haka usbu bin sa'idat al-iyadi ɗaya daga cikin masu laraba larabci kafin zuwan musulunci yana faɗi a sa mashhuri yana cewa ya ayyuhan nasu sma'u wa'u man 'asha ma'a ومن مات فات وكل ما هو آت آت إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا آيات محكمات ومطر ونبات وليل جاج وسماء ذات أبراج يتفدي يتفدي وكاقع تشيشين يا أيها الناس اسمعوا وعوا يا قوم تاني اسمعوا كثورارا wa'u ay wafhamu wahtaz ku fahimta kuma ku haddace an fi son sai ka fahimci abu sannan za ka haddace abu ɗaya ne idan ka fahimci ka haddace shi baka fahimci shi ba kuma haddaka za ta zauna shine alqur'ani za ka sami yaro bai haddace bai iya komai ba a cin alkur'ani bai san fassara komai ba amma kuma ya haddace alkur'ani amma duk wani abu da ka haddace shi ba tare da ka fahimta ba ba kai yuwar haddan nan za ta goge ta tafi to shi yasa al-hifz al-fahm al fahimta kafin hadda to shine al-wa'y malaman lugha manya manya sun tabbatar da haka ibn al-athir rahmatullahi alayhi a cikin al-bidaya ko an-nihaya fi gharib al-hadith yake cewa wa'aytul hadith a'ili wa'yan fa ana wa'in idza hafiztahu wa fahimtahu kana cewa wa'aytul haditha na haddace hadisi bayan na fahimce shi shine idza hafiztahu wa fahimtahu so daga kalmar wa'a ita kadai tana daukan ma'anonin nan guda biyu shi al-imam ibn manzur sai ya ƙara ma yace ya ce hafizahu wa fahimahu wa ka fahimci abu ka haddace sannan ka karbe shi ka yadda da shi ke shi na ke ce mushi al shi yasa al-ibn al-arabi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman larabci kamar yadda al-imam azhari ya kawo masa a cikin littafinsa eh, mu'jamu tahdhib al-lugha ciki yake cewa akan siffanta mutumin da ya zama mai hadda mai fahimta sai a ce masa alwa'iyu alwa'iyu yace suna cewa alhafizul qayyisu alfaqih alhafiz mahaddaci alkayyis mai tsananin kwakwalwa alfaqih kuma mai fahimta sai a siffanta sai a ce alwa'iyu to kaga can awa'a ai ahfazu wa afhamu kenan wanda ya fi hadda kuma ya fi fahimta shine babu da Imam bukhari ya kulla mana kai ka za ka zo ka ji karatu wani zubin za ka iya zuwa ka je ka faɗa ma wani sai ya ji sai ya ce to ya bayanin yake sai ce to ni dai haka na ji sai ce to ni na fahimta a cikin wannan karatun akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza kai kawai ka zama hamilun ne ka zo masa ɗan dako ka kayo masa dakon karatun ka kai masa shi kuma da kai masa dakon sai lugubi ta karatun a cikin wannan abin da limamul bukhari yake son ya nuna mana akwai lokacin da malami zai iya zuwa ya karantar almajirin sai fi shi fahimta shi ne wannan to shi ne hadisi abin da yake magana kai suka ce da aka ce wa amsaka insanun bi khitamihi suka ce bilal wasu malamai suka ce bilal ne suka ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hijjatul wada'i yaqudu zimama ba'irihi bilal an ga bilal shi yake jan raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallama a aikin hajjin bankwana sai malamai suka ce an gan shi baya nuna a wannan bagiran shi ne yake rike da wannan a lokacin amma dai tabbas an ga bilal riwaya ta tabbata a kwanakin da manzo sama ya na aikin hajjinsa na ban kwana to an ga bilal na ja masa akalan sa wata rana suka kawo wasu suka ce a'a amru ibn kharija radiyallahu anhu shi ma aka kawo hadisi aka ce kamar da limamin nasa'i ya ruwaito shi a cikin as-sunan dinsa cewa an ga amr ibn kharija yana zanye da akalar raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana shi ma malamai suka ce wannan baya nuna a wannan ranar a wannan hadisin cewa shi amr ibn kharija ne al-imam ibn hajar yace riwaya ta tabbata cewa shi abubakar ta ne ya so shi da kansa shi kila masu riwaya ne da suka tashi sai suka ce wa insanun wa amsaka insanun bi khitani ba'irihi aw bi zimanihi amma dai shi kan shi mai riwayar mu nan abubakar ta nufai ibn al-harith radiyallahu anhu shine ke da akala raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane so da shi ne ba wani ba shi ya ruko a wannan ranar a wannan lokacin kuma har ya ji wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata so da shi ne yayi da kansa fikihun da za a fitar a cikin hadisin akwai su'alun nasi min ajli ta'limihim wa ta'zimi ma sayu'allimuhum ya halatta malami ya fara buɗe bayaninsa da tambaya wanda suna cikin asali yanzu na karantarwa a duniya ba annin su mai karantar da wannan ya karantar da duniya masu karanta education a cikin tsari wani zubin malami ya kan zo ya fara bayaninsa sai ya fara da jefa tambaya wannan tambayar ita ce za ta zama sanadin abin da za a ci gaba da karatu a kansa to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai shine karantar da wannan hanyar ta karantarwa idan zai faɗi wani abu mai muhimmanci sai wa da jefa tambaya al-imam abu al-abbas al-qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin al-mufhim yake cewa sukutuhu ba'da kulli wahidin minha istihdaran li fuhumihim manzo sama in ya jefa tambaya sai ya shiru tambayoyi uku yayi ko ya tambaya game da wace rana ake ciki ya tambaya game da wani wata ake ciki ya tambaya a wani gari ake kuma ya sani domin a cikin ranar yake kuma a cikin watan yake kuma a cikin garin yake to amma manzo sama yayi haka ne Abu al-Abbas al-Qutubi yace istihzaran li fuhumihim manzo sama yana sai tattaro kwalan su ne zama sun dawo wajen shi ana san lokacin da zaka yi ma mutane jawabi to ya zama dukkanin su sun baka hankalinsu. su shi yasa ba daidai bane malami yana karantarwa ya ga wani na surutu ko yana wasa ya kyale shi wannan yakan faru sau jami'a ka tafi makarantun jami'a in ka tafi jami'oyi wani malamin shi ɗan la'ubali ne yana lakta shi a ta surutu kawai ta yin kayan shi ya gama wani kuma dama mugu ne zai ce ma haɗa a jarabawa ba zai ce ma kowa bari ba to ba daidai ba ne in ka ga wani yana yin rashin ladabi a lokacin da kake karantarwa to ba ka taimake shi ba idan ka kyale shi ka hana shi domin so ake ya fahimce ka ya tattaro la kalla kai ya je maka ya je faɗa abin da baka ce ba usari irin wannan cikin mutanen da suke yada abin da malami bai ce ba masu zuwa latti su je haji ya faɗi rabin magana ba su abin da aka faɗi a baya ba sai su je su ruwaito wannan abin da zan fitina a al'umma na farko kenan akwai masu wasa da surutu da wargi da masu bacci da gyangyaɗi a wajen karatu to su kansu su ma una ar-riwayata an shuyukhihi to tali suka muna na riwaya daga malaman su abinda malami ya faɗi sai su je su faɗi abinda ba haka ya ce ba to manzon sama yayi haka domin ya tattaro hankulansu wa tanbihan li ghaflatihim sannan manzo yana faɗakar da su in akwai wanda ya rafkana a cikin su to ya zama ya farka ya zama ya ya ya ya ya ya ya ya ya baje idan ya bu ya ya bude wa tanwihan bima yadkuhu lahu kuma manzo sallallahu yana nuna karfin abin da zai ambata musu hatta yaqbalu alai hatta yuqbilu bi kulliyatihim har su zama sun fuskanci manzo sama gabaki ɗayan su da ake so shine lokacin da kake karatu kake koyan karatu a gaban malami to duka waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ambace su ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سوني سنادة سوني ناؤوري الله يا مكد حكي لمن إلمي دسو والله إن كي واسادة تيلك تشنسو كي دسامي إلمي هر أبدا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا السمع جي والبصر حلو wal fu'ad sannan zuciyarka zuciyarka ina take ana son lokacin da kake gaban malami kana karatu to an tajma'a hammaka lahu ka tattara gabaki ɗaya duk tunanen tunanen ka na zuciya ka ba malaminka ka eh, shi yasa mai riwaya wata rana yake ba mu labari yake cewa fa absaratu aynaya وسمعته أذناي ووعاه قلبي شيء إدانوا أنا قدابي سنة حلا من ذلك سمعي بياني kunnuwa na guda biyu sun ji abin da manzo sama ya faɗi ba su manta ba sannan zuciyata ta fahimta kuma ta haddace zan ba ku labarin abin da waɗannan gaɓoɓin nawa guda uku ne suka yi riwaya daga manzo Allah sallama kunne ido zuciya wa haka ake so wa yastashqiru izmata hurmati ma anhu yukhbiruhum sannan kuma manzo sama yayi musu waɗannan tambayoyin ne domin su ji girman abinda manzo sama zai ba su labarin su sai ya ɗauko musu wasu abubuwa guda uku da suke girmamawa sai ya ce to ga abubuwa uku yadda suka yadda waɗancan abubuwan suna da girma ba a taɓa su to su ɗauki waɗannan abubuwan su ma guda uku ba a taɓa su ba a taɓa su wannan fikihu ne babba malami idan yana karantarwa to ya tattaro hankalin almajiransa me yasa wani zubin magabata idan suka zo za su buɗe karatu cikin su sai su bada da wani ɗan labarin da zai zama mai bacci ya farka wanda ya ɗan gaji ya huce wanda matar shi ta ɓata mashi rai a gida a gida kila ya ji sanyi a zuciyarsa to daga nan sai a ci gaba da hadisi su ne abinda malamai suke ce musu annawadir ko at a kawo wasu abubuwan da suke na ban dariya ko na jagijewa ko na wasa kwakwalwa sannan sai a ci gaba da karatu su waɗannan abai-baɗai ba a san a ambace su da yawa amma kuma ba a san ya zama majalisi ya zama kamar zaman makoki ake yi نبيوه أمت هذه الأمور الثلاثة الدماء والأموال والأعراض جرما دا الفرما ودنن أبوان غداؤك رأيك متعني جن جن جنا ننسو كا زد جيني نن زد جيني كودات إنكي كاكا لوكا كشاكا بدون وانكا مسلمي بأي جابا النورة اكرما إن إنشي دين نن كاكا لوكا كشاكا إن أوفيس كين Ka ɗauka ka saki wani ɗan uwanka da shi ka zo masa da jini to ina ga kuma ka raba shi da wata gabar shi ina ga kuma gabaki ɗaya ka raba shi da duniyar gabaki ɗaya sannan haka dukiyoyi ba a yadda wani ya ci dukiyar wani ba haka nan kawai wani ya zo kawai shi ke nan ya ta kulu amwalakum na bil batil kafin ƙashin dukiyoyinku a tsakanin junanku bil batil da ɓanna da zalunci akan ci dukiyoyi bilbatsin ta hanyoyi guda biyu ko bilhila ko kuma bil bilhila bil hila kaga al quwwatu kenan amfani da kwakwalwa ƙarfin kwakwalwa mutum ya ci dukiyar mutane yi amfani da wayansa da dabararsa ya kwashe dukiyar mutane kamar ne kamar tata alƙuwatu jiniya ake amfani da shi ƙarfin ƙwaƙwalwa ake amfani da shi a caca domin mutum ya ci duki ɗan uwansa riba alƙuwatu zihniya cin riba ana cin dukiyar ɗan uwa ne ta hanyar riba ta hanyar kaifin ƙwaƙwalwa bankuna da suke cinye ma mutane kuɗi ta wayo suke yi da wayo suke cinye kuɗin sannan kuma akan ci dukiyar mutane bil quwwatil jasadiyya da ƙarfin jiki ko ta hanyar algasab a masa ƙwace ƙwace tuntuna akwai gasab ko ta hanyar wannan harkar da ake ciki wal iyazu billah al ikhtisaf kidnapping ta hanyar ƙarfi ne domin an kiran mutum ake a waya a ce gashi za a kashe ɗan uwansa sai ya ba da wani abu sannan ko fashi da makamantansu ga sunan suna da yawa a cikin littafai malamai sun yi bayani kansu to haramun ne to haka al'arab mutunci ba a yadda musulmi ya ci mutuncin dan uwansa ba duka waɗannan abubuwan guda uku su ne suna cikin ababen da malamai suke ce musu al-daruriyat al a al wasu abubuwa na tilas da duk gwamnatin da aka naɗa ta wajibinta ne ta tsare ma mutane waɗannan abubuwa idan ta gaza to ba gwamnati ba ce su ne waɗannan abubuwa uku ga su akwai sauran uku ko biyu jin da ba sa cikin nan su ne addini da kuma annasal addinin mutane sannan kuma sai dangantakarsu ba a yadda wani kawai shi ke nan ya zo ya riƙa yaɗa miyagun akidu a cikin musulunci a cikin musulmai ba shi yasa a lokacin da ake da shugabanni in ka zo da mummuna aƙida shi ke nan wani mutum ya taho daga yaman ya zo yana yaɗa aƙida ta khawarijanci ko kuma aƙidar haɗa ayoyin alƙur'ani domin sarƙa tocin sai da ko ta aya sai da kada da wata zai ce ai sun ci karo da juna qur'anin gaskiya kenan a zamanin sayyidina umar sayyidina umar radiyallahu anhu ya ji labarin sunan shi abdullahi ibn sabiq abdullahi ibn sabiq shi kenan sayyidina umar radiyallahu anhu sai ya ce aje a taho da shi dama ya tanaji wasu tsuman giyoyi sai sa a ɗibo masa sunan na dabino irin abin da ɗin ganyen dabinon nan sai a cire gefe da gefen sai a bar doguwar ka san tsawo gare ta to sai na umar ya tanaje su ga sunan ɗanyu sababbi ƙil a gefensa ya ce kai ne wa yake sunan shi abdullahi sabihu abdullahi ibn sabih Sai me kake ya ya ce ai gashi kaza kaza kaza sai na umar ya ce a kwantar da shi aka kwantar da shi rika zane shi har sai da ya masa jina-jina ya ce tafi da shi aka tafi da shi ya je bayan kwana biyu ya jinya ya warke aka sake dawa da shi aka mishi tambaya ya sake maimaita wannan aƙida kusan aƙida bala'i ce shi yasa kada a sake wata mummuna aƙida ta karkata a cikin al'umma ba a iya kashe ta ba za a iya kashe ta ba ko ka kashe mai ita shugaban to daidai lokacin wani zai ce to su suna nan a kanta wallahi shi yasa musulunci yana bin ka'ida addafu ashalu min ar-rash'i duk lokacin da aka aka ake ganin wata aqida za ta bayyana su tun kafin ta bayyana ake kashe ta amma in ta riga aka yada ta to ba za a iya kashe ta ba shi ce nan ta ɗarfi wani aka kashe shugaban nasu aka yanka shi ko aka harbe shi sai ce a ah, sun gan sai a rubuta sunan shi a ce mai a shahidi ne ma yayi shahada shi ke sai a rubuta sunayen shi a ce shahid wani shahid wani ne sai ya gano ma ai shi ke shi su ne suke kan gaskiya amma Allah ya ce la tawlawun wanda fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna ila allazina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku kadan kathira wa in tasbiru wa tattaqu da zalika min azmi al-umur sai ya kafa hujja ya ce ai gashi su suke kan gaskiya amma Allah ya ce za a fitinu waɗanda suke kan gaskiya ko ba haka ke faruwa ba to shi ke nan sai na umar ya ƙara zane mai jikin shi aka sake fafasa mashi jiki aka ce ya tafi da shi ya je ya sake warkewa ya dawo aka sake dawowa da shi aka mashi tambayan nan sai ya tafi ya sake cewa yana ya sake maimaita wanda ake da tasa sai na umar ya sake cewa a zane aka zane mai jikin shi yace ya amiral mu'minin in aratta qatli faqtilni qatlan jamila sai ya shugaban mu ya sarkin musulmin in dai kashe ni zakai kai min kisa da kyau mana wannan irin kisan mage da take makera kashe ni kawai in huta daga nan sai Umar ya kore shi ya rubuta wasiqa zuwa ga gwamnan garin su Yaman a lokacin Abu Musa al-Ash'ari ne radiyallahu anhu yace Allah yujalisahu ahad abu wani mutum ɗaya ya zauna tare da shi to hanyar da musulunci yake bi kenan domin tsara addini kada a zo a yada littafai na miyagun aƙidu a tsakanin al'umma wani yana cikin tsara addini to haka tsara rayuka wajibi ne haka tsara dukiyoyin mutane haka tsare ma mutane dangantakarsu haka tsare musu mutuncinsu duk wannan yana cin abin da wajibi ne gashi annabi sama ya ambata Allah shi ba shi wa gabanin mai ikon haka na uku hurmatu baladi makka garin makka na da alfarma wa yawmin nahar wa shahri dhil hijja garin makka na da alfarma ba a yaki a ciki sannan ranar sallah tana da alfarma sannan kuma watan zulhijja yana cin watanni masu alfarma wanda ba a yaki a cikinsu hadisin ya tabbatar mana da haka sai fiqhun da yafi alaƙa da dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kulla babin sa al ala tabligh al hadisin ya karantar da mu kwadaitarwa game da yada ilimi har ka koyi karatu shi shikenan ka kunshi shi ka bar shi a zuciyarka zama kana koyar da wani alal ko matar ka ce in an yi karatu je ka zauna da ita ka lubibi ta wannan karatun a gaban matarka ka tsara sarkayi sai ya zama karatun ya zauna ma ko ya'yanka to wannan falala ce mai girma na gaba jawazu tahammuli qabla kamalil ahliyya ya halatta mutum ya fara koyon ilimi ko da bai cika ƙwaƙwalwarsa ba ta fahimtar abu bai kai matakin da ƙila zai fahimta ba ya halatta ka zuwa makaranta shi yasa malamai a lokacin da ake ruwayan hadisi suke cewa yaushe ne ya kamata ɗalibin ɗalibi ya fara koyon hadisi suka kawo shekaru daga cikin shekarun da suka ambata suka ce ya halatta mutum zai iya fara koyon hadisi tun yana shekara biyar eh. mun gane to ko da mutum bai kai matsayin ya fahimci karatu ba ya halatta zai iya shiga makaranta wa annal fahma laysa shartan fil ada sannan kuma fahimta ba shar'i ba ce ta isar da karatu idan ka haddace wata aya to za ka iya faɗa ma wani wannan ayar kai ma yadda ka iyaka ba tare da ka masa fassara ba an karanta maka wata aya ka ji ka iya a ciki akwai ayoyin da mutane suke kuskuren faɗinsu wata rana kawai sai kai gamdakatar ka zo sai ka ji ana karanta wata aya da can kai ma kana faɗin ta ba daidai ba la kuqsumu bi hadha balad kake cewa sai ka zo ka tarar da a masallaci ana karantarwa malami mai karantarwa ya nace yana cewa la sai a ce la kowa ya faɗa la a faɗi la a faɗi la kamar su hamsin sai a ce ok ok ok ok aka yi ta ok har su hamsin sai mu daga nan sai aka zo aka haɗa sai ka ji ka iya to ya halatta ka je kai ma ka samu wani nan nan kawai sai ka duniya zai na cewa la uqsumu sai ka ce a'a la uku ce kaga daga nan ba zai kuma tambaye ke ce me fasarar la uku ce mu ba domin baka fahimta ba ka haddasa abin da aka faɗa maka to ya halatta haka shi ne fassara manzo sama da yake hadisin da ke cewa ballighu anni walau aya ku isar da aice na koda da aya ɗaya ce ai ba ana nufin shi kenan kawai da ka ji aya daya shikenan ka iya aya daya sai ka ce ka zama malami ba irin na malam na Alhaji Imamu da malam Zirki ba shi ake nufi ba ana nufin ka iya wannan aya to je ka koya ma wanda bai iya ta ba shine nan sadaka shine manzo sun yake cewa gubba muballagin aw alahu bin wani zubin wanda aka je aka kaima bayani yakan iya fahimta ya haddace fiye da wa fiye da wanda ya kawo masa bayani iya yiwuwa haka sannan na na ƙarshe alkhutbatu ala mawdi'in alin li yakuna ablagha fi isma'ihi lin nas wa ru'yatihim iyya hadithin ya karantar da mu idan mai hudu ba zai yi hudu ba ya hau wani abin hawa ya hawa abun hawa domin masu sama a yake hudu ba nan akan raƙumi sannan wanda ya tabbatar mana da hudu ba da ake da ita ta me khutbatu yawmin nahar hudubar ranar sallah ana hudubar ranar sallah nan fa ba ana magana fa ranar a masallacin idi ba a wajen hajji shi yasa malikiya suke da hudubobi ko akwai khutbatu sabi'i akwai khutbatu samini akwai khutbatu tasi'i sannan akwai khutbatu ashir khutbatu sabi'i khutba ranar bakwai ga watan zulhijja ita ana yin ta ne domin a ma mutane bayanin ya ake aikin hajji haka malikiya wasu daga su suka ambata da wasu kuma mazhabobi akwai khutbatu tamini ranar takwas yau mutarbiya idan aka tafi mina to shugaba ana sanya wa mutane jawabi ya kara jaddada musu ayyukan aikin hajji sannan kuma sai khutbatu tasi'i ita ce wadda ake yin ta a masallacin Najira wato hudubar ranar Arafat kenan wadda kowa ya santa wannan ranar ranar tara ga wata kowa yakan canza tashashi in ya damu da addini domin ya ga hudubar da ake yi a masallacin namira sannan sai kuma khutbatu ashir hudubar ranar goma ga wata ita ce wannan ita kuma bayan manzon sama ya gabatar da ita to sai aka sa masa abin zama manzon sama sai ya zauna sai aka zo ana ta fatawa sai wani sai ya zo sai ce ya ma'aikin Allah wallahi tallahi ya ma'aikin Allah na manta sai na je na fara yin aski kafin in yanka sai masu ya ce izbah wala haraj je ka yanka ba laifi wani sai ya zo sai ya ce ya ma'aikin Allah na yi yanka kafin in yi dawafi dawafin ifada sai masu ya ce je ka kai uf wala haraj shine mai ruwa ya ce fa ma su ila yawma idin an shay'in quddima aw ukhir illa qala kul wala haraj manzon sama ba a masa tambaya a wannan ranar ba game da wani abin da aka jinkirta ko aka gabatar a sai ya ce a je a aikata ba komai to duk wannan hadisin ya tabbatar mana da haka amma dai babban fikihun da aka kulla a kansa shine ne rubba muballighin aw'a min sami'in wani zubin wanda aka kai ma labari aka kai masa ilimi sai ya fi fahimta fiye da wanda ya je ya kai masa bayani babun badi, ma kana annabi sama ya takhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kai la yanfiru babun da zai yi magana akan yadda manzo Allah sama yake bin sa sannu sannu shine ya takhawwaluhum yake bin su sannu sannu bil mau'izati wajen yi musu wa'azi ba kullum kullum ake wa'azi wal ilmi sannan kuma ba kullun kullun ake ta littafi ta karanta ma ɗalibai ba kai la yanfiru domin ka daliban su gudu shi ne la yanfiru ko su gudu kar su tsere su gaji su kosa sai su gudu ka ce kullun zai an yi karatu da wannan ne aka samar da hutu hutu da kaga ake yi dinnan abu ne mai kyau ranar alhamis da juma'a sai ba a karatu ko asabar da lahadi ko kuma a zaɓi wata rana kama a ƙasa wasu wasu majalis a saudi arabia suka ga ran talata da laraba su ba su karatu a huta sannan kuma da samar da hutu a tsakankanin karatuttukan da ake yin su a yini har a riƙe ɗalibi a cikin safe har dare irin wannan makarantun da ake kuskure ne a riƙe ɗalibi tun safe har ka kaga idan ɗalibi ya jajajir malami ya shigo aji ɗalibin na jin haushin shi shi ma yana jin haushin malama wannan ba tura suka zo da wannan tsarin ba yan uwa wallahi tsarin mu ne na musulunci amma tun da muka yi wasa da shi muka yi sakaci da shi sai suka zo sai suka wanke shi suka kawo mana shi fil a cikin kwalin shi a leda shi suka kware suka ce nasi ba nasu bane gashi kuna karanta a cikin bukhari عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموئزة في الأيام كراهية الطعامة علينا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يشي ابن مسعود بايا بقات الترجمة كان النبي صلى الله يتخولنا بالموئزة في الأيام manzon Allah kuma ya kasance yana bin musannu sannu bil mau'izati da yin wa'azi fil ayyami a kwanaki karahiyat ta'amati alaina saboda ma'aikata sama yana gudun kan mu kosa abin da ake ce ma as-sa'ama shine al-malal kosawa in takalif al-hayat wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka laka yas'ami ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف نزيد هو أجيت سئمت تكاليف الحياة والله ناقو سادة وعلى الرأيوة ومن يعيش ثمانين حولا دمت من غير عيش كرا ثمانين لا لك يسألني شي نارنت إما قد ألا سيقو سايمو شي كرا ثمانين تبا أبنك يمسى عيني shi ko labid ibn rabi'at al-amiri radiyallahu anhu ya rayu a jahiliya ya rayu a musulunci wasu suna cewa shekarun shi 140 sai a leko sai a rika zuwa ɗakin shi sai a leka sai a ce gawar shi za a gani sai a gan shi yana ta abubuwan shi yana karatun qur'ani yana jin su suna faɗi suna har yanzu bai mutu ba kenan nan da ran shi har yanzu shine sai da ya ce ya daina waka ya daina waka mawaƙi ne a jahiliya yana cin ashabul mu'allaqat waɗanda aka rubuta waƙar su kamar yadda ake cewa da ruwan zinariya aka makala a labulan Ka'aba ko a jikin ginin Ka'aba ko Labid ibn Rabi'a al-Amir lokacin da ya musulunta wasu malamai suka ce ya ce ba zai sake waƙa ba eh. wasu kuma suka ce ya yi wasu baitota daga cikin baitotan ya ce alhamdulillah idan lam ya'tini ajli حتى سيت من الإسلام سربالة هو حتى ثاني من الإسلام سربالة في زمن سيدنا عمر سيدنا عمر يزوي في مساء يا يا يا يا لذيذ أنشدنا من أبياتك سي لذيذ إيمان وسبيت وتامنا انتنا تدمو مدنين شادي سي لذيذ سي يتشي مالي وللشير وقد أنزل الله سورة البقرة وآل إمران تشي من زنجي دواقع باين الله تقدس سورة البقرة da suratu ali imran kawai sai fara karanta suratul baqara to shine da suka zo sai a leko shi sai ce har yanzu bai mutu ba shine sai ce wala qad sa'imtu min al-hayati wa tuliha ce wallahi ni ma dai na kosa da rayuwar da tsawarin da ta mun wa su'ali hadhi an-nas kayfa labidu sannan ga tsabagen tambayar mutane kullum su ta yi min ana tambaya ana wai har yanzu labidin nan na ba ta an ko dai a duniya ƴaƴan ma abokanan shi duk sun mutu yanzu ya dawo yana rayuwa ne da jikoki hmm. halatti diyaru fa suttu ghayra musawwadi ko wa min ash-shaqa'i tafarrudi bi su'bihi shi duk gidan ba kowa yanzu ni ba sa'ana ko da in ka wai ga kaga ba kowa sai kai a in ka damuwa ta karu maka damuwa ce ka duk sauyin ka san kare ga ba wani ba wani ba wani to masu hankali ba daɗi suke ji ba shine da Thawri ya Sufyan yi na kai rahmatullahi alaihi abin da yake na ya waiga wata rana an zo almajirai sun cika majalisinsa. ya ga duk matasa ne ba mai farfara ko ɗaya sai ce ina wane ina Yusuf al sai ya tambaya ce ina ɗan gari kaza sai wani ya daga hannu ta ce ya labarin dan uwana Yusuf al ce ai ya rasu ce waye dan gari kaza sai wani ya ce ni ne algafata malam sai ce ya labarin wana dan uwana ya ce shi ma ya rasu sai da lissafa mutane sun kai wajen goma da aka ce sun mutu kawai sai fashe da kuka Shi ne wannan baitin halatti diyaru fa suttu ghayra musawwad wa min ash-shaqa'i tafarrudi bi su'udi shi yanzu kawai ga kai kai kai ka tantance kai abu duk ɗaurin aure da waye kai kaɗai za a zo a yi magana kanka ba wani dattijo ke kai damuwa mutum yake shiga to shine wannan to manzo Allah sama yana bin su yana musu shine sa'ama kasu kosa kaga ita ce ka'ida kasu kosa عن عنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تذكروا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسر بش يسر ولا تعسروا كسوقك أكاكو متع أكاكو متع أشي كل في أن كراتو كرن سلع هو يزو مكرن هذا اللي تابو شرن سلع mutum ya yi aure sai a ce sai ya zo ها ranar bikin shi ha ba ba za ka tausaya mishi ba ba za ka tausaya ma amare shi ba ka ce zo makaranta ranar a ranar ba ranar karatu ba ce karatun gida zai su ce ka'ida sannan ranar sallah ranar hutawa ce ba ranar da za a ce a zuwa yi karatu sai dai karatun nishaɗi ne amma karatun littafi da wani zai zo bai gane ba a kwakwalwar shi ke zafi to a ajiye littafi ranar a huta a shagali a ranar to shine wannan yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kan ku matsa ƙwaƙwalwa na da wani abu in ka matsa mata sai ta buga yi in ka matsa ma ƙwaƙwalwa ka sai ta buga Wannan da kake ji an ce sun haukace wai littafi ya mutu yawa littafin ya maka yawa natsuwa kake farawa kake ƙarawa ba wanda littafi ya taɓa haukatar da shi littafi natsuwa yake ƙarawa wa man nazara fil kitabi raqqa tab'uhu haka Limamin shafi'i ya ce ce duk mutumin da ya iya lissafi za ka yana da natsuwa baya yin abu na harigido to amma sai a ce wani wani lissafi ya mushi yawa ya haukace ya je dai yana yin abin da ba a sa shi ba wani zuwa yake yana jin bacci sai ya samo ruwan sanyi sai ya sa kafafuwan shi wai shi ba zai yi bacci ba fi kowa karatu a duniya ko kuma ya ta ɗaukan ƙwayo yana afawa ko kuma ya sa ganyen ti sai ya sa ganyen ti biyar da ruwan sanyi ya jika sai ya ɗauka ya tasha sha wannan ya zakani ka sha kawai ka sha zakani ganyen ti da ruwan sanyi kuma har biyar ina siga ina ruwan zafi kawai saboda wayan maye kawai ka zama muskiri baka sani ba abin nan sakara ne kai baka sani ba to shine wannan to shi ba ba ba ilimi na tsuwa yake tsara ma mutum shi yasa idan kana jin bacci kai kara kai kai abin da kai baccin ka الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه أسكن كافنسا مع الناس يا بعد labarin wani abokinsa da suka zo ya kai mishi ziyara sai ɗan ya hutu sai ga ɗan fuskar shi a martike ya ce lafiya ne aka mu wannan ya yi laifi ne aka duke shi sai ce jarabawa suke da ita gobe ce jarabawa shi to ne kuma na damuwa ya shiga wajen da masu ai baya bacci ne karatu yake ta yi sai ce a ratta qatlahu wa arada qatla ya yace kai baban shi kana son ka kashe shi to shine wasu wasiyoyi guda takwas a shi Ali malami ne a wannan zamanin yayi ma dalibai wasiya ba dole bane kila wasiyoyin su zama sun dace da irin tsarin mu na harma gaga da ake na ilimi a Najeriya Ya ce a ka'ida cikin wasiyoyin ya ce ranar da kake da jaraba gobe kana da jaraba kamar gobe yace to kakan karatu yau ka huta kawai kai bacci ya tambaya ya ce idan so idan dan kwallo zai je kwallo gobe zai buga kwallo zuwa yake je fili ya ta hauka ya ta hauka ya ta yi me ake za su ji sa su ake su huta za su buga kwallo gobe sai a ce to yau su huta sai a ɗauke su ma a kai su wani waje na nishaɗi su kallon furanni sun ajin kukan tsuntsaye ga abubuwa masu daɗi nan da an don musu ga wasu gadaje nan idan sun gaji su kwanta su yi bacci ya ce to haka ɗalibi ake sanya ni amma wani zai shiga zai shiga jarabawa har cike nan haka ɗalibai suke cewa sai ya sake dubo wani abu irin karatun haukan najeriya ke shi ne wannan tsarin da ba haka ake kuma abin da ke jawo wannan shi ne so tari ɗaliban ba sa karatu sai jarabawar ta su wani zubin kuma ba laifinsu ba ne wannan haukan na ganta ha a masar a azhar malami zai zo ya talakta ya talakta alhali akwai littafin da aka tanada shi za a yi amfani da shi sai ana sauran sati biyu jarabawa sai zo sai ba da littafin kaga dole a haukace shi yasa ban taba ganin inda ɗalibai suke hauka zare sosai kaman azhar ba kawai sai dai kaga mutum yana tafiya yana haka a titi yana tafiya da litar a tsakiyar titi fa ga motoci na wuce wai karatu yake da shi wai zai jaraba gobe wannan ya yi yoyi guda takwas masu kyau ga ɗalibai idan za su yi jarabawa in kuka je kuka nemi littafin sama'an nash za ku ga wannan akwai magana da al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi yau wala tu'assibu kakku mata kakku mata ku sauƙaƙa wa mutane kakku mata a wajen karantarwa kakka matsa a wajen karantarwa kuma kakka matsa a wajen ba da fatawa wa bashiru wala tunaffiru sannan ku rika bishara ga mutane wala tunaffiru kakku rika koransu kakku kori mutane a ce kullum sai an zo makaranta musamman wannan lokacin namu da renan zukatan mutane ake makaranta ce za a ce za a karatu a kwana a sati so bi za a zo amma ya kake ganin yadda ake karatu to ina ga za ka zo kace kullun sai an zo kaga watsewa za yi a bakka الإمام ابن حجر يقول يستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال an fa'idantu a cikin wannan hadisin da cewa ba a san a dawwama a wani aiki na alkhairi a riƙe wuta a kansa saboda tsoron ka a ƙosa wa in kanat al muwazabatu matlubatan duk da ana son ka zama kuma ka tabbata a aikin amma ta yaya zaka tabbata ne ka riƙa ɗiba daidai gwagwadon abin da iya yi amma idan ka matsa ma kanka ka takura to shine sai ka ga mutum ya ɗauko ƙarshe sai ya yi hawa keken ba ƙauye ce na hawa keken ba ƙauye ba ƙauye idan ya tashi zai hau keke da gudu yake hawanta kafin ya kai wani waje sai ya je saman hawa sai kawai kirjin shi ya buga sai ga kila sai dai sauka a kan keken ya gungura amma keken hawa da hawa keken ɗan birni idan ya tashi zai tafi yadda mota take tashi ne a hankali to wasu ɗalibai in sun tashi sai su in wannan hauka in hawan keken ba ƙauye suke yi sai su taso hurr ba za su je wani lokaci ba zai su fara karatun ba za su iya ba amma an ka ɗauka a hankali a hankali a hankali to sai riga abin yana shiga yana shiga yana shiga yana shiga sai mamaki a yan shekaru sai da karatun da kai mai yawa kuma Allah ya sa masa albarka lakin na ha su kisbili sai dai muwazaba dawwamar da ake son kai ka zama ka tabbata a karatu ta kasu gida biyu in ma kullu yawmin ma'a adami kallu, ko dai ka sa ma kanka kullum sai kai karatu amma kuma za ka yin karatun ne sai sa sai sai sa sai a rana a ce idan muraja'a kake kai kanka a rana alal aqall ka karatun awa shida sauran awannan ka kuma goma sha takwas su kuma sai ka bar su na rayuwarka ne bacci waye waye waye awa shida ta ishe ka kai karatu duk karatun da kai awa shida kana yi to kuma aka ce awa shida nan ba ana nufin wai za ka dawwama awa shida in ka zauna bane a'a za ka yi awa biyu ka tashi kai awa biyu ka tashi kai awa biyu kuma ka tashi misali a ce da safe kai awa biyu da maraice kai awa biyu da daddare kai awa biyu za ka yi mamaki ga irin karatun da kake yi ɗaya daga cikin malamanmu a ƙasar masar a sheikh abin nan abdulkarim ma'abad hafizahullah profesa ne na hadisi yana faɗa yake cewa yana da wata ka'ida da ya sa ma kansa tun yana ɗalibi kullum zai kwanta bacci sai ya karatun minci biyar zuwa minci goma ko tafiya ya yi kullum zai kwanta bacci kafin bacci ya kwashe shi to sai ya yi karatun minti biyar zuwa minti goma Ya ce da waɗannan mintuna biyar ɗin zuwa minti shida minti goma ya sauta manya-manyan littafai ce fatul bari fatul bari mujallabi goma sha hudu siyarwa alamin nubala a wani bugun mujallabi ashirin da biyar duk ire-iren waɗannan littafan da minti goma goma nan ya riƙe yi ya sauke su wanda kaga littafai ne da suke ma masu bincike wahalar karance su baki ɗaya sai dai karatun ɗauki ɗaya ɗaya to amma ta wannan minti biyar ɗin zuwa minti goma ya riƙe yi har ya samu waɗannan ya sassauce waɗannan littafan da kansa to kaga shine abin da ake bukata wa ma yawman ba'da yawmin ko kuma ka tsara yau in kai karatu gobe ba za ka yi ba fa yakunu yawmu tarki li ajli rahati li yuqbil ala thani bi nishati sai zama ranar da ba kai karatun ba ta zama maka ranar hutu domin idan gobe ka zo za ka yi karatun ka zo cikin kyarfashi za ka yi karatun ba cikin gazawa da kasala da kuma gajiya ba wa in ma yawman fil juma'ati ko kuma ka zaɓa cewa ka zaɓi ranar juma'a kullum ita ce ranar da za ka riƙa karatu wannan ana magana tsakanin malami da ɗalibi ranakun sa karatu in mun cire muraja'a ranakun ɗaukar karatu ko dai ka sa za ka je kullum sai ka ɗauki karatu amma kuma ba za ka je ka ta wahalar da kanka ba ta yadda ba za ka iya ba ko kuma ka sa wasu kwanaki a tashi wa yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwali wal ashkhas wannan ba a ba da ka'ida kwara ɗaya ba yana sassabawa ne gwagwajen mutane da kuma me da kuma yanayi والضابط الحاجة مع mura'atin النشاط ka'idar da za ka yi amfani da ita ita ce bukata akwai bukatar karatun a wannan lokacin sannan kuma ma'a mura'atin nisha tare da kula da karsashi da kake da shi haka rika yin karatu kullum kana cin katana ko gajiya ko haushi kana son ka yin karatu ne da nishadi ne wannan so daga da malamai da ɗalibai akwai cin akwai bukatar muraji'ar yadda muke gudanar da ilimi kwanakin karatun lokutan karatun duk ana da buƙatar ya zama an kalliya ake ta yadda ba zai zama an sa mutane sun ƙota ba sau daga Allah madaukakin sarki taimake mu Allah kara mana fahimta a cikin addini Allah madaukakin sarki ya shirye mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه amma idan wannan jihadu ai jihadi kala biyu ne shine abin da ake samun rikici mutane ba su fahimta akwai abin da ake mishi jihadu daf'i akwai kuma jihadu da'awaci jihadu daf'i shine yakin kare kai shi wannan ko fa'ida ba yi da ita ana zaune wani iyazu billahi a ce ga kafirai sun mamaye garin musulmai suna kisa suna bigewa suna bigewa suna kashe na kashewa ba nan kowa wajibinsa ne yanzu yaƙi wajibi ne akan kowa da maza da mata mace ba sai ta tambayi mijinta ba balle ta fita duk makamin take da shi ta ɗauka ko ta ɓarya ce bawa ba zai ya tambayi mai gidansa ba a lokacin da ake da bayi haka ɗa ba sai ya tambayi baban shi ba a lokacin da ake da eh, ana wannan

komai mana komai za a maka tambaya kai inna sama wal basar wal fu'ada kullu ulaika haqqan anhu mas'ula ya kaji da kunnanka me ka rika ji da shi kage yanzu ai zaka ga matasa sai su sa abu a kunna ko suna tafiya ana musu magana ba su cin abin da har da hon ba su ji yanzu mutum ya sa abu a kunna wani abu yake ji na banza yaren da zai gane shi wata musiba yaran ba ka rasa sunan yaran in ka ji wani ya sa wata waka sai ki mamaki to wai da wani yare ake yin ta eh, ba hausa ba ba turanci ba dai ba shi ba na gane waɗannan yaran da haka za ka ji didim didim to shi suke sa a kunnen su kaga a samu ki albasa mai ka kalla mai ka kalla da idanka sannan alfu'ad mai zuciya ta kudirta sai za mu mutum tambaya kan waɗannan Allah ya ba mutum su ne domin ya ci gajiyarsu ya amfani da su ya sami ilimi mai amfani to sai ya zama mu ko muna amfani da su wajen saba ma Allah wani ya zubi da Allah tsare musamman wannan zamani na waya ba wanda ya kubuta zai imanin ka baka kubuta daga sharrin waya inda wani zai tuho maka kowa tuho maka ta kamfani kamfanin masu wayan tunda duk shedanu ne ko ba shedanu ba ne dukkanin kamfanonin wayoyin nan duk shedanu ne dukkanin su gaba ki ɗin shedanci kawai suke yaɗawa sannan kuma da lalacewa ƙasashenmu akwai ababen da za a iya bi a dode su a hana su sakat ba za su iya turawa ba amma babu yanzu wani ne ma zai biya zauna shi sana'a shi ne ta tura wa mutane shari'a yanzu mutumin da zai zo su sana'a ita ce ya tura wa mutane waƙe-waƙe da fina-finan banza daidai fa yake da mutumin da gara fa mutumin da fa zo fa yake zuba wa mutane jinin guba a jikinsu domin wannan kashe su yake yi a jikunkunansu wannan kuma yana kashe musu imanin sai akwai bala'in da ya wuce wannan kuma kuɗi wa mutum yake samu ko da shi zai ce da iyalansa da shi zai ci da 'ya'yansa ne wani su ne abin da ake magana za a tambaye mu wani ne yake magana nan aka kyala wani ya kuma ai eh, Na so eh ai akwai akwai kama da haka ina shirya na'am Thank you. duk addu'a idan za ka yi abin da ake so ka san ma'anarta domin idan baka san ma'anarta ba ma zai iya yiwa ka ji kana faɗin abin da baka sani ba shi ne budin da ake ciki wani ya taɓa zuwa yana addu'a ya ce Allahumma ighfir lana ma qaddamta wa ma a akharta wa ma a'lamta wa ma a'lanta wa ma a asrarta kaga duk Allah ya mayar da abin Allahumma ighfir lana ma kaddamta ya Allah ka gafarta mana abin da ka gabatar to me Allah ya gabatar da zai gafarta mana wa ma akharta da abin da ka jinkirta wa ma atqa'alanta da abin da ka bayyana wa ma asrarta da abin da ka koyi kawai ya mai da shi ta ta ta sai zama Allah yake faɗa ma Allah Allah ne zai kamar Allah ne ya laifi wai ya zubillah ka gani ko sannan wani ya taba zuwa wannan kudajin da kunne na na taba ji limami ne shi kuma na tahajjud yazo shi kuma yana Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wasrif anna sai ce wa qadi anna sharra ma qadaita wa qadi anna sharra ma qadaita fasara mummuna ce ya Allah duk abin da ka hukunta na sharri ka dora shi akan to kaga matsalar kenan shi ta daga cikin sharadin addu'a ka iya faɗin lafazin da rabbahu bil lahni ta'adud fa zaka izda'ahu la wani yana addu'a yana kuskure to ko yayi Allah ba zai amsa ba sannan na biyu san ma'anonin shi yasa ba laifi bane ne. littafin da ake cika nan ake karanta na addu'a yanzu hisnul muslim na marjayi الشيخ said bin وهب القحطاني رحمه الله an fassara shi da yaraka sun fi hamsin na duniya daga ci akwai hausar mutum akwai hausa akwai hausa ina jin fassarar da aka yi ta asali wanda aka yi ta hausa ta dr bashir ali umar hafizahullah na kano ina da fassarar shi da ya mai kyau ta hisnul muslim da hausa sannan an fassara da yaroba an fassara da ingilishi an fassara da faransanci sai mutum ya ɗauka ya duba amma kada mutum ya riƙa haddace addu'a kawai ya rika yin ta bai san abin da yake faɗa ba kuskure ne wannan sosai matuka da addu'a mutum ya koya kuma yanzu ga gata ana mana ha a kace ina jin wasu malamai sukan yi su zauna kawai su fassara littafin addu'a wato ba abin da fa ba a mana ba mu ne yanzu kawai abinci ne aka gama mu faka raba buhu ilaihim qala ala ta'kulu mu kuma sai mu ce la na'kulu an gama dafa mana komai an yi komai har cokula an sa mana an kamo hannun mu an dora a saman abincin sai mu je sai ba za mu ci ba haka ilimi ya koma yau suka Allah shirye mu Allahumma atil husana taqwaha wanda yake da sauran tambaya yayi hakuri mun dade yau mun dade sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh